ku yi mana liking ku yi mana comment sana ku mana sharing makauniyar kaddara kashi na shidda ya subhanallah dokta ya faɗa yana zafura saboda faɗuwar zinira hakan kuma ya daidai da dawowar gwagwalar ritu da ta yi suman wucin gadi ita ma ita ma hayyacinta yayin da suka wura rabilu suka shigo da gudu saboda jin lamin da likita da budurwan nan maryam ke yi akan zinira da alamomi suka tabbatar da su ma ta yi tun bayan wuce wasu zinira kusa da inna ta kasa zaune ta kasa tsaye ba komai ke mata kai kawo a rai ba sai maganar gajeje da take cewa babu wanda ya binciki Zinera ya ji ina ta je idan har ba ta ɗauki mataki ba to lallai abin da ba ta buƙatar ya fito daga bakin zinni shine zai fito don suna dawowa gida kowa zai so jin ina ta je ina ɗin yaya aka kuma ta dawo tsulum ta miƙe daga zaman da ta yi a bakin gado ta rarumi ya matsatsin gyalanta da ke ta tsamin dauɗa tana ƙoƙarin warware sa ta yafa magajiya ta shigo ɗakin a'a a safe ina zuwa kuma ɗan duru-duru ta yi na alamun rashin gaskiya sai kuma ta yi saurin faɗin uhm, magajiya zan je nan ƙauyen kwanjini na amso kuɓewar da na bada a daka saboda miya na na sha'awa gaba ɗaya sai yanzu na shafa'a gaba ɗaya sai yanzu na tuna gashi a tune ta ce tuwo aka ɗora yanzu da za a ci da rana kinga kuma dole ne miyar ɗaurin aure ma na gobe a haɗa da miyar yauƙi don taushe ɗin nan ba isa za ta ba kai magajiya ta ɗan kaɗa mata sai kuma ta ce amma ni kau da dai kin aiki ko attine na ne ko sa'a mana ke da mutane ke ta shigowa kuma a ce kin je wani ƙauye ai babu daɗi sannan waɗannan masu tahiya asibitin ya kamata ki jira ki ga dawowarsu ko nan nauyin numfashi ina ta sauke tana kwaɓa fuska ta ce kin ga magajiya hita batun waccan mai watsatsiyar yarinyar don babu mai bata wani taro mani taro a radu magana amso kuɓewa kuwa gara na je da kaina don daga tine ne har, har sa'a mashiririta ne da kike ganin su nan magaja ta ce to ni haɗa ni da tine nan muje ai inda ni dai ba ta cewa ba za ta ce ba ta zuwa ba sosai wani irin tukukin bakin ciki ya turinki zuciyar inna ji take kamar ta kai ma magajiya duka da kyar ta shanye abinda ya tokare makoshinta ta kakaro murmushi don ta san nacin magajiya ba tun yanzu ba ta ce to na fi yarda da wanga shawarar kau bara na ga kicin tinenan sai na hidi maku sai na hidi miki ku tafi To, da to magajiya ta amsa tare da ɗaukar buhun da garin masara ke ciki, wanda dama shi ta shigo ɗauka ta fita. Da wata muguwa harara inna ta raka bayanta tana jan tsaki, ta sauke galan nata tana kudin nesa ta cusa cikin lalitar bujanta na ciki. Ganin ya kwanta babu mai ganewa ta fito a ranta tana ayyana ai idan ki san wata baki san wata ba magajiya. Shigewa ce cikin masu hidimar aikin abinci ta ci gaba da harkokinta sai da ta ga kowa hankalinsa baya kanta ta yi wuf zuwa bayan su ta bi ta cikin dannin geza da aka yi masu sakamakon zubewar katangar bayan lokacin damuna da ya wuce har kuma har yanzu kuma Allah bai ba baba damar gyarawa ba. Saurin zaro gyalanta ta ta warware ta aza bisa kai cike da sauri da sassarfa ta dinga ratsawa ta cikin gonakin don kar wani ya ganta. A asibiti kan bayan tabbatar da zinira ba su ma bayan tabbatar da zinira ba su matai ba rudanin maganar likita ce kawai ta haifar mata da hajijiya sai suka saka mata ƙarin ruwa hankalin su gogo bai kwanta ba sai da likita ya masu bayani Ko kwantar da hankalinku tana cikin ƙoshin lafiya kuma alhamdulillah ba ma su mate ba yanayin da take ciki ne ya kawo haka da alama kuma ko karin kumallo ba ta ba ma kuka fito a kusan tare suka sauke ajiye zuciya rabilu yaron kawo haruna da ya kawo su yi saurin faɗan likita to ko za a samo mata wani abin ne ta ci eh za a iya amma a yanzu dai mun saka mata a ƙarin ruwa ta samu bacci a ciki ta samu bacci a cikinsa kuma akwai akwai abin da zai taimaka mata akwai a kan yunwar da alama dai kai ne mai gidan nata ko murmushi kawai rabilu ya yi ba tare da ya amsawa likitan maganarsa ba sai dai cikin ƙarfin hali duk suka yi masa godiya amma a ƙasan ransu su kadai suka san irin tashin hankalin da suke ciki game da wannan ciki na jikin zinira suna tsananin tausayin yarinya saboda halin da ta tsinci kanta a ciki a gidansu na rashin mahaifiya ga iyayensu shi ga yayansu shi da babu duk ɗaya a gidansa saboda makircin matarsa Asabe. Sun yi iya ƙoƙarinsu don ganin sun maido sa hayyacinsa tuntuni amma Asabe ta sake shiga ta fita ta raba tsakaninsu da shi. A yanzu haka ko mu'amala baya yi da kowa a cikinsu ko maganar auren Karima bai saka su ba sai ji suka yi a gari abin bai bata musu rai ba sosai saboda sun san baya a cikin hayyacinsa ne sam yanzu haka maganar cikin nan sa'a ce ta je ta sanar ma gwagwalar hitin tana kuka kuma da a ce ba zinira abin ya shafa ba cikin 'ya'yan inna ne ko ta kansu ba za su bi ba lallai lokaci ya yi da za su yi wani abu game da gidan yayan nasu kam a wannan karan dole ne kuma su san wanda ya shiga mutuncin Zinira har kan rayuwarta ta ƙarasa shigewa cikin garari suna ji suna gani. Kusan su dukansu haka suka dinga tunani a cikin zukatansu har wanda aka saka ma ziniran ya ƙare sai dai bacci take yi sosai. Sallar azahar suka hau suka tafi masallaci ita ma gwagwalaritu sai ta fito don neman inda za ta gabatar da tata. Bayan duk sun idar da sallah ne Rabilu ya je ya samo musu abinci don su ci, don su kansu kawai a waɗanda ba su akwai waɗanda ba su karya ɗin ba a cikinsu. Sauri sosai ina ta dinga zubawa zabgawa har ta iso ƙauyen mahuta da ke can yamma da su ƙauye ne sosai don gidajen garin ba za su gaza biyar ba ma gaba ɗaya. A farkon shiga garin ta gamu da yara sun dawo ɗiban ruwa rafi Sai da su ta yi ta ɗiba ruwan ta sha sosai tana sauke numfashi a jajjere don ba ƙaramin sauri ta zabga ba a tafiyar tata. Daga haka ta isa gidan da ke ƙarshe a jerin gidajen ƙauyen tun a ƙofar shiga zauren gidan ta zabga sallama daga ciki aka yi gyaran murya tare da amsawa sannan aka ba ta izinin shigowa. Babu kowa a soron sai dai akwai ƙofar da ke nuna alamun ɗaki ne don akwai labule da takalma a ajiye sai wata a gefe sai wata a gefe ta shiga ainihin gidan kuma gafi a huwanku dai inna ta sake faɗa tana matsawa ga kofar ɗakin daga ciki muryar namiji dattijo ta sake amsa mata da Allah ya mana aikin gafara shigo labulan ta ɗaga ta shiga ɗakin da ke cike da shirgin da ya zama lissafin su ma ɓata lokaci ne sai dattijan da ke zaune yana rubutu a allo da tawada da alƙalami kallonta ya cike da fara'a kamar yadda ita ma take faman washe haƙora a'a asabe ce a garin yau wallahi ni ce malam kallon mu ka san gobe ne ɗaurin auren yar wajen tawa gashi kuma ban zo na amshi abin da ka ce ba tun kwanaki idan auren ya zo bayan nan kuma ga wata ma matsalar da take neman sake taso mana kuma to fa babbar magana ai dama ina ta tsumayen zuwan naki don kwanaki hudu da suka shige na shigo danya na shigo danyan ne da jin da nake jin auren yarinyar wajen naki ya tashi har ma ne ta mamakin banji daga gare ki ba ayya kaga ka gafarce ni malam abubuwa ne suka yi kaina yawa a tsakanin nan wallahi a tsakanin nan wallahi amma zuwa nan ɗin yana raina ko dan a shirya mini yarinyar tun da kai ma ka san dai yadda abubuwan suke ai murmushi yana ajiye allon da yake rubutu da shi da gyara zamansa ya ja wani ƙwarya yana tura mata gabanta kin ga komai ma na haɗa dama ko baki zo ba ni zan je ɗaurin auren gobe to niyya ta dama na je miki da su ai kai ma dalla ma dalla malam kallamu na gode sosai na gode da wannan karamci naka Allah ya saka maka da kai ma da alkhairinsa amin yanzu menene gudanar matsala kuma nan nauyin nishi inna ta sauke tana gyara zama cike da takaici da bakin ciki ta ci. yarinyar nan da uwarta ta bar mani ciki ya bayyana ga cikinta jiya to fa shine shaggun dangin uban nata suka zo suka yi tsaye akan lamarin har suna ikirarin son jin ina ta ji kwanaki kasan kuma mun yi aiki kwanaki akan rihe bakin kowa bai sake tambayar ta ina ta ji ba ita ma kuma karta faɗi ma kowa ɗin to wallahi yau malam kallamu suna neman ɓallo mani aiki musamman ɗiyar wajena da ke aure sanni kasan san nayi nayi na raba ta da yarinya abin ya faskara kai malam kallam yake ta girgizawa yana sauraron ta sai da ta je har ƙarshen zancenta ya fara magana kamar yadda na hidi maki tun kwanaki uwar yarinyar nan shi kuma ce ta gaske don duk da kin hiddata a gidan nan ba wai ta bar barki bane sannan tana aiko ma yarinyar da wasu ayyuka shi yasa na shi yasa da mun yi aiki akan yarinyar baya wani nisa yake warwarewa to amma ke kin tabbata akwai cikin kuma cikin wata lalacewar dariya lalatacciyar dariya inna ta ce ciki kau akwai shi malam kallon mu dan kurukuru ya bayyana kansa ga mutane to to towa babbar magana amma yanzu kun san wane ne ya cikin ina babu wanda ya sani ina da tabbacin a can inda na sa ƙawata ta kai ta aikatau ne wani ya dura mata shi ka san yaran birnin nan akwai basira balle yar banzar yarinyar tana da kyau irin na uwarta yanzu haka jiran hajji lanti nake yi ta zo na ji miya koro ta amma ita ma bulum kake ji kamar an aiki bawa garinsu da yanzu dai a yau din zan yi wani aiki kamar dai yanda na sha alwashin ke dai ba ki san yarinyar ta hidi ta hidi sanadiyar ta ki ta bar gida ko kwarai ko malam kallamu wannan shine shi ne fatana don don na fi son kowa ya dinka kallonta da ita ta yi yawon ta zubar ɗinta har ta samu wannan cikin niwa idan idan son samu ne ta bar maganin baki ɗaya yadda mutane za su sake yarda komawa ce wajen farkan nata ba zan ɓoye maka ba zaman yarinyar na a gidan na bakanta min rai don ji nake kamar har yanzu uwarta na tare da mu duk da na nisanta ta da garin tuni to ita ma diyar so nake yi na nisanta ta da danya har abada na fi son na rayu gidan mijina daga ni sai diyana a radu kai malam kallon ya jinjina yana murmushi saboda shi ma mugun ne na haƙiƙa shi yasa tasu ta zo ɗaya da inna kuma wai a haka shi ɗin malami ne har da almajirai a ƙarƙashinsa yana ba su ilimi ya sake haɗa mata abubuwa da yawa tare da tabbatar mata a daren yau zai yi wani aiki akan zinira ta ajiye masa kuɗi tana masa godiya ta taho akan sai gobe ya zo ɗaurin aure zai taho mata da zai taho ma da karima wani haɗin neman sa'a a gidan babawo Allah ya shirya mana zukatanmu babu wani banza da ya isa baki kyakkyawar rayuwa a duniya sai ubangiji domin shi ma idan kura na maganin zawo ya yi makan samana idan ma asirin kika yi akan wani kika ga ya cisa dama can kaddararsa kenan ko da baki yi komai ba tunda Allah ya yi alkawarin shigarsa wannan halin sai ya shiga ɗin abinda ma jahilai suka gaza ganewa shine da yawan jarabawa ta tsani ce na kaiwa ga nasarorin rayuwa ga bawa don ba wahala ka ga ba wahala kaga mutum ya ci wahala a rayuwarsa daɗi da farin ciki ba su biyo bayansa ba ba wai dole sai a duniya ba don ubangiji ya yi mana alkawarin samun babban tagomashi a lahira da ya fi na duniya komai don ka ci wahala a rayuwarka ba dole bane sai ka yi arziki ba a ƙarshe ba dole bane sai ka zama mai ɗaukakan ba a ƙarshe ba dole ne sai ka zama tauraron al'umma ba a ƙarshe ubangiji zai iya saka maka ne ta hanyar kai ma ba kai da ba kai zato ba amma fa sai ka zama mai juriya da haƙuri wajen karɓar jarbawarka da ƙaddararka allah kai riko da hannayenmu a kowane lokaci Bayan farkawar Zinira a barci kusan karfe hudu suka baro kusa da zuwa danya. Kallo ɗaya za ka fahimci ransa a dakule yake su duka. Zinira kam ba ma iya tantance halin tashin hankali da rudanin da take a ciki sam. Zuciyarta na da ta kanta ba sa aiki irin na kowane mutum. Abubuwa da yawa ke zuwan mata a rai game da wannan cikin. Har ƙarshe kanta ta ayyana yi amma kashe kanta ta ayyana yi amma wani bangare na zuciyarta ya kwabe ya kwabe ta akan wannan ba mafita bacci tunda mashinan su suka shigo garin idanu ca a su a take ƙananan magana suka fara tashi akan wai an kai zinira kusa da ne an zubar da ciki su dai basu san suna yi ba ma wani matsanancin tsoro ne ya shiga zuciyar zinira ganin sun iso gida daga ita sai goggo laritu suka iya shiga gidan su kuwa juyawa nasu gidajen suka yi abinsu don ba su san yadda za su tunkari yayansu da wannan magana ba ga shi likita ya ce a bar zinira ta huta na kwana biyu kamar yadda jikinta ke bukata mata ne cike da gidan dankam ana ta arerewa da buɗa don masu kiɗan ƙwarya inna ta kira suke wasa a gidan wai yau take nata yinin bikin da farko har suka shigo gidan suka ma kusa kaiwa ɗakin kwanan su ziniran babu wanda ya kula da su suna gab da shigewa ne inna ta hango ziniran a tsawace ta ce ke ke ki dakata mani dakata masu kiɗa su ku saurara kaɗan ina zuwa kamar wadda ta yi busa da sarewa a kunnuwan jama'a a take gidan ya yi tsit hankalin kowa ya dawo kan zinira da yayi gajeje ya sa ta ya sa ta saurin nufo ita ma kusa a tare suka iso gaban ziniri ɗin Ina ta kalla gwaggo laritu da ta kamar ba ta ji ba tana neman shigewa ɗakin su zinira ɗin. lalle ko ba a faɗa ba yanayin da kuka shigo mani gida kawai ya tabbatar da zancen ciki da sauri gajeje ta katse ta da faɗin haba inna wace irin magana ce haka wannan ai zance ne na cikin gida ko harara inna ta watsa magajeje ta kai hannu ta finciko hannun zinira da kanta ke a ƙasa hawaye masu zafi na tsiraro mata a saman kumatinta hannu ta sa ta yaye hijabi ɗin jikinta ta jefar ta kama rigarta za ta cire gwaggona ritu ta riƙe ta a fusace wallahi wallahi kin ji na rantse sau uku in har kika hidda ma yarinyar nan riga yau sai na nuna maki ni jinin gidan baduku ce asabe wai kina tunanin ana tsoron ki ne ko me me yarinyar nan ta tsare miki a gidan nan ne wai sha idan ma cikin ne da gaske a jikinta ai ke ce silarsa don ke ce kika hana mata rayuwar zaman lafiya kamar yadda kika hana ubanta ya auro mahaifiyarta don ya ji sauki kika shiga kika fita sai da kika ga ta bar gidan saboda son zuciyarki wa ma ya sani yanzu ma ko ke ce kika biya aka lalata ma yarinyar rayuwa don wallahi duk abin da aka ce kin yi asabe na san za ki iya mahiyin sama saboda son zuciyarki to fa babban magana waɗannan zatuttuka na gwagwalaritu a take ya hargitsa gidan kafin ka ce mai taron biki ya zama taron faɗa da bala'i tun ana yi a cikin gida har aka koma kofar gida abu kamar wasa sai ga karamar magana ta zama babba don kuwa dai faɗa ya juye tsakanin dangin baba da na inna yayin da jama'ar gari suka rabu gida biyu wasu na goyon baya inna wasu na goyon bayan dangin baba da zinira abu ya yi tsamari har magariba babu alamar za su saurara daga ƙarshe dai sai da zance ya kai su ga gidan mai gari da ya aiko aka tattare su zuwa can sosai zancen cikin jikin zinira ya tayar ma mai gari hankali don har ransa yake jin ƙaunar yarinyar da tausayinta tun a radda suka zo shari'an nan shi kaɗai ya san abin da ke ransa game da zinira don ya ɗauka ma kansa alkawarin zai tsaya mata te karatu kuma ɗansa da ke karatu yanzu haka a katsina shi yake burin zama mijinta sai kuma ga shi yau wannan magana mai ban tashin hankali ta bullo rana tsaka a yau ma tambayar duniya aka yi mazinira akan wane ne mai ciki ta ce ita bata taɓa aikata iskanci ba da haka bata san ina ta samo ciki ba Lallai wani al'amari ya kai a kirasa da makauniyar ƙaddara ita da ciki ke jikinta ba ta san yadda samuwarsa ta wanzu ba su kuma da ke tuhumarta ina za su kama ganin dare yana neman rufawa mai gari ya ce su je gida gobe idan Allah ya kai mu zai neme su don wannan magana babbar magana ce dole ne sai sun je ga hakimin kusada ko a samo bakin zaren a can wannan magana ta tada ma inna da zinira hankali matuka ita inna tsoronta Allah tsoronta a gano gaskiyar da sa hannunta ziniran ta tafi katsina sauƙinta ma hajjilanti ba ta dawo garin ba ai tun tafiyar da ta da su zinira ɗan to amma ta san aka je gaban hakimi ai can za a yi sai wajen can cewa za a sai wajen 'yan sanda doka daga haka kuma sai wajen alkali lallai tsugunne ta ƙare ba kenan ba burin ta kenan ba babban burin ta kawai zinira ta bar mata garin baki daya don ba ta kaunar ganinta a cikinsu kamar yadda ta tsani mahaifiyarta sanda tana tare da su sana halin inna ya sa laritu la tafiya da zinira a gidanta bayan ta sa sa'ata ta taro mata duk kayan zinira da ke a can gidansu don dole ne ta dawo zama a gidan ɗaya daga cikinsu har allah ya sauke ta lafiya Tunda suka shigo gidan Sam, hankalin Zinira baya a jikinta, a hankali wani irin tsanar garan danya da komai nasa ke shiga jikinta. Ko da sa'a ta kawo mata kayanta, tana zaune can rakuɓe kanta cikin ƙafafu, ba kuka take ba, ba kuma tunani ba. Baƙon al'amarin da ke shiga cikin jikinta ne kawai ke ratsa ta, ta ɗago ta kalli sa'ada ta dafa ta ganin yadda sa'a ke hawaye ya sa ta sakin wani murmushin mai ban mamaki ba tare da ta ce komai ba ta mai da kanta yadda yake hankalin sa'a ne ya ƙara tashi don a duk sanda ta ga irin wannan murmushin a fuskar zinira to ta kai ƙololuwa a shiga tashin hankalin rayuwa kenan don duk lokacin da za ta takura lokacin da takurawa da matsawar inna ya mata yawa